L'enrôlement des Nigériens de l'extérieur a démarré le 15 octobre 2022 E Shugaban hukumar zaben Nijar Metr Isaka Sunna kenan lokacin da yake yi wa manema labarai bitar ayyukan rajistar da hukumar ta gudanar daga ranar 15 zuwa 30 ga watan Oktoban 2022 a kasashe 15 wadanda suka hada da Algeria da Benin da Burkina Faso da Cameroon da Cote d'Ivoire da Ghana da Mali da Nigeria da Morocco da Senegal da chadi da togo da belgium da faransa da amurka yana mai cewa an yi komai ba tare da wata matsala ba a yayin gudanar da wannan aiki na shirye-shiryen zaben mutanen da za su wakilci 'yan nijar mazauna kasashen waje a majalisar Rokokin ƙasa mutane sama da dubu ɗari biyu ne suka yi rajista a tsawon waɗannan makonni abinda ke nuna alamun yadda 'yan nijar mazauna ƙetare ke ɗaukan wannan zaɓe da muhimmanci Malam Nafi'u Wada shine kakakin hukumar Seni ta ƙasa. Mun rubuta mutum 227,289 kenan akwai ci gaba sosai a wagga shekara tunda an ka diba a rubutu na shekara da 2015 mutanen da aka rubuta mutum hudu ne da ɗari da kenan ya hau da mutum dubu da ishirin da da ɗari takwas da biyar. A nan gaba kaɗan hukumar za ta gudanar da ayyukan ta ce sunayen mutanen da suka yi rajistar kafin a wallafa takardun jerin sunayen waɗanda suka cancanci samun katin zaɓe. Don sabida tana yiwuwa akwai wanda tuni sun yi rubutu a nan kuma suka je can suka yi rubutu alhali su wannan na'urar da gare mu za su gano wa'annan mutanen kenan sai in mun kare wannan tantancewai za mu huduwa mutane na dindindin adadin mutanen da suka yi rubutu a ƙetare tun a watan disamban 2020 ne ya kamata 'yan nijar mazauna ƙetare su halarci runhunan zaɓe wato lokaci guda da 'yan ƙasar na cikin gida domin kaɗa ƙuri'ar zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokokin ƙasa sai dai hakan bata samu ba sakamakon annoba annobar koronar da ake fama da ita a wancan lokaci to amma ganin yadda kura ta lafa a mafi yawancin kasashen duniya ya sa hukumar seni ta fara yunkurin shirya zaben da zai ba su damar turo mutane biyar da za su wakilce su a majalisar dokoki kamar yadda dokokin kasar nijar suka yi tanadi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar